Tsananin sanyi a garin Jos ya takura jama'a wanda da dama suka kasance a cikin ɗaki sun kasa fita gudanar da ayyukansu na yau da kullum. Tun dai ranar Laraba ɗaya ga watan Janairun 2020 ne matsanancin sanyi ya sauko a sassa daban-daban na arewacin Najeriya. Sunana Mary D. Matthew, ta sanyin dai Allah ya taimaka mana don akwai sanyi gaskiya. sai dai mu dinga kula da kayan sanyi don musamman don yaran mu kada sanyi shige su don wani cuta ne kuma. Sunana Abdulkadir Yahaya. Abdulkadir ya ka ji da sanya Jos? To sanyi gaskiya sai dai mu ce mun gode Allah tunda muna cikin masu rai amma gaskiya sanyi akwai sanyi sosai gaskiya. Za a amma yaya za ka kwatanta wannan sanyi da na ga kanan ka sa kayan sanyi tun daga sama har ƙasa. lokacin shi ne shi yasa muka yi wannan dare saboda gaskiya ya waidan ya canza kawai sanyin ya yana shiga jikin mutane da sai gaskiya ko da ya fi haka ma za a fitowa saboda hanyar neman abincin mu ne wasu mazauna garin Jos kenan ke bayyana irin matsanancin sanyi da ake yi a nan Jos Tun farko hukumar nazarin yanayi a Najeriya a yau Juma'a ta yi hasashen yanayin hazo da raba a wasu yankunan kasar. Hasashen ya nuna cewa yankin arewacin Najeriya da rana zai kasance da sanyi na matakin 24 zuwa 32 a ma'aunin Celsius, yayin da dare zai kasance 6 zuwa 11 na ma'aunin Celsius, kenan za a yi matsanancin sanyi da dare. A cewar Madan Rebecca Gyot, sanyin yana zuwa da wasu cututtuka don haka dole jama'a su ɗau matakan kare kansu. Kai sanyin bana ya fi na bara, har waɗansu mu muna tunanin mun ce kai ko mutanen kasan wajen sun dan sinke dan pipe wanda yana ba su sanyin ne ya zo har Jos domin bana mun dandana sanyin sosai sosai gashi nan ma mun shanye kanmu a rana mun lullube domin sanyin me illan wannan sanyi illan shi shine akwai cututtuka wanda sukan tafi da irin wannan yanayi akwai kuma su mura wanda domin yanayin sanyin mutane ba su samu sun rufe jiki sosai ba wani lokaci ma ba za a rasa su cututtuka kamar su pneumonia da sauransu ba to me kike ganin kamar jama'a kamata su yi musamman wannan lokacin sanyi. Wannan lokacin sanyi ya kamata jama'a su nema suturan da zai rufe masu jiki. Shi ma Richard Longji ya gargaɗe al'umma ne da su yi hattara wajen amfani da wutar gawayi a ɗaki. Irin abu makamanci wani lokaci yana da illa don yakan kai ga har wayansu ma ya kai su ga mutuwa. Wayansu itatuwan da aka yi gawayi da su wayansu su ba su da kyau sukan jawo damuwa. Yayin da jama'a ke kukan matsanancin sanyin, shi ko baban gidan Yusuf da ke sana'ar sai da kayan sanyi ya ce kasuwa ta bunƙasa. To wannan kasuwanci a 'yan kwanakin nan dai tabarkalla ba laifi ana dan taba ciniki fiye da kwanakin baya kuma farashin ma ya dan bambanta. Wato farashin yanzu ya haura kenan? Kwarai da gaske. Wato dai ka ji daɗi kenan lokacin wannan sanyi. A farin ciki sosai. <laughs> Wato kana so a ci gaba da yin wannan sanyi? No in an ci gaba kuma ya koma masu cutuwa. To amma ya zuwa yanzu a ce a rana kakan yi kamar misali eh, naira nawa. Wannan sirri ne. Wato ba za a iya gaya min ba. Wannan sirri ne dai kawai na gaya miki. A da ake ciki dai mafi yawan jihohin arewacin Najeriya na fuskantar yanayin matsanancin sanyi da ya zuwa yanzu ba a san ran da zai sassauto ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.